Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyina ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. a cikin wannan shirin na ranar yau juma'a 15 ga watan satumban shekara ta 2023 Kafin ku ji abubuwan da muka tafa da su ga Maryam da kanun labarai. A yau Juma'a rundunar sojan Ukraine ta sanar cewa ta sake kwato ƙauyen Andrivka mai tazarar kilomita goma kudu da muhimmin birnin Bakhmut da Rasha ta mamaye. 'Yan sa'o'i kaɗan bayan da mahaukaciyar guguwar Daniel ta saukar da ruwan sama kamar da bakin kwarya a gabar tekun Libya inda ta yi sanadin kashe dabban mutane. Wasu na kallon lamarin a matsayin guguwa mafi muni da ta haddasa barna sosai da aka gani a yankin tekun Bahar Maliya. kimanin ma'aikatan kamfanonin kera motoci dubu goma sha uku a amurka ne suka tsaida ayyukansu tare da gudanar da zanga-zanga a yau juma'a bayan da shugabanninsu suka kasa cimma matsaya da wasu kamfanonin kera motoci guda uku to bayan labaran duniya za ku ji cewa yayin da hukumomi a najeriya ke kokarin shawo kan matsalar da ta shafi tsarin samar da wutar lantarkin kasar wata fashewa na kokarin kawo cikas a babbar tashar wutar lantarki ta birnin kebbi saboda duk duniya da duk duniya ta mutum bagari baka tashi hankali ba saboda iyali na gaba daya ma ba mu san mu ce gaba ne ko mu je mu aza ko ba an tashi alkiyama haka kuma masana na ci gaba da bayyana hanyoyin kaucewa lalacewar tsarin wutar lantarki ta najeriya bayan matsalar da ta samu wadda ta jefa kusan daukacin kasar a halin rashin wutar lantarki sai an yi investing kan su kansu hanyoyin samar da wutar da inda ake rarraba wutar lantarkin idan ta zo da kuma wurin da ake generatin wutar sai ya zama kowannen su yana daidai da zamani a jamhuriyar Nijar kuma wata kotu a birnin Yamai ta ba da belin tsohon firaministan kasar Hama amadu wanda ya nika kansa bayan dawowa daga gudun hijira. kamar kowace ranar juma'a yau ma za a ji shirinmu na duniyar amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu saurare to amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yau Juma'a rundunar sojan Ukraine ta sanar cewa ta sake kwato ƙauyen Andrivka mai tazarar kilomita goma kudu da muhimman birnin Bakhmut da Rasha ta mamaye bayan ƙazamin faɗan da ya auku tsakanin sojojinta da na Rasha. Nasarar da Ukraine ta samu a baya-bayan na akai hare-haren ramuwar gayya na zuwa ne kwanaki kaɗan gabanin ziyarar da ake sa ran shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai kawo nan birnin Washington. har ila yau a yau juma'a ma'aikatar tsaron birtaniya ta tabbatar da cewa wani harin makami mai linzami da ya auna herkwatar rundunar sojan ruwa ta rasha da ke yankin crimea a farkon wannan makon ya haifar da babbar illar da ta yiwu tsawon makonni ba za a iya amfani da wasu sassan ginin herkwatar ba watakila ma a ɗauki watanni. 'Yan sa'o'i kaɗan bayan da mahaukaciyar guguwar Daniel ta saukar da ruwan sama kamar da bakin kwarya a gabar tekun Libya, inda ta yi sanadin ɓallewar madatsun ruwa da kashe dabban mutane. Wasu na kallon lamarin a matsayin guguwa mafi muni da ta haddasa barna sosai da aka taɓa gani a yankin tekun Bahar Maliya. Wasu ƙwararru a fannin kimiyya sun bayyana guguwar ta baya-bayan na a matsayin mummunan yanayi da ke da nasaba da sauyin yanayi. manazarta sun faɗawa murya amurka cewa rikice-rikice da takaddamar siyasa da kuma yin watsi da ababen more rayuwa al'umma su ma sun taka rawa wajen jefa ƙasar libya cikin wannan yanayin yayin da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya na guguwar daniel ya fasa madatsun ruwa guda biyu inda ya tafi da gaba ɗayan wasu unguwanni da ke birnin dana ya kai su teku wasu ƙwararru da ke da masaniya a kan yankin da lamarin ya shafa sun ce girman barnar da aka yi ya zarce bala'in da sauyin yanayi ya janyo. kimanin ma'aikatan kamfanonin kera motoci uku a amurka suka tsaye da ayyukansu tare da gudanar da zanga-zanga a yau juma'a bayan da shugabannin su saka kasa ɗinke barakar da ke tsakanin bukatun ƙungiyoyinsu da tattaunawar kwanta aikin aikinsu da ake yi da kuma abin da wasu kamfanonin kera motoci guda uku da ke birnin detroit ke son biya 'Yan kungiyar ma'aikatan da ake kira United Auto Workers sun fara gangami a wata cibiyar ajiye sabbin motoci a birnin Wentzville na Missouri da masana'antar motocin Ford a birnin Wayne da ke jihar Michigan a kusa da Detroit da kuma kamfanin Stellantis da ke Toledo a jihar Ohio. wannan dai shine karan farko a tarihin kungiyar na tsawon shekaru 88 da ta dakatar da ayyuka a dukkan kamfanonin uku a lokaci guda yayin da ragin aikinsu na tsawon shekaru hudu ya shuɗe da karfe 11 da minti 59 na daren jiya alhamis idan yajin aikin ya ɗauki dogon lokaci ta yiwu dillalai su rasa motocin saidawa kuma farashin motoci na iya tashi to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan yayin da hukumomi a najeriya ke ƙoƙarin shawo kan matsalar da ta shafi tsarin samar da wutar lantarkin ƙasar. wata fashewa na kokarin kawo cikas a babbar tashar wutar lantarki ta birnin kebbi da ke arewa maso yammacin kasar wani lamari ya tada hankalin mazauna al'ummu wato ya tada hankalin al'ummomin da ke makwabtaka da tashar ya kuma haddasa fargabar hakan na iya tsawaita matsalar rashin wutar lantarki a jihohin arewa maso yammacin najeriya wakilinmu muhammad nasir ya aiko mana da karin bayani tashar ta kamfanin da wutar lantarki na najeriya da ke garin birnin kebbi ita ce ke tura wuta a jihohin sokoto kebbi da zamfara da ma jamhuriyar nijar ta kama da wuta ne ranar alhamis da misalin karfe goma sha ɗaya da rabi na dare lokacin da 'yan najeriya ke fatan dawar wutar lantarki da ta yi batan dabo bayan durƙushewar na'urorin samar da wutar lantarki na ƙasa faruwar wannan lamarin dai ya jefa rayukan jama'a musamman mazauna yankin da tashar take cikin rudu da tashin hankali kamar yadda wasu suka bayyana sunana alhassan daga nan bayan nefa to gaskiya jiya lallai mun ga tashin hankali gaskiya dan zan kira shi tashin hankali saboda ba mu taba ganin irin shi ba gaskiya wuta ta fara spakin ne tana marmadi kawai sai muka ji tashin bom din nepat ko da muka fito to kawai sai muka ga wuta ta hargitse mai ake cewa tana ta walƙiya tana buri tana ƙara kalolin wuta ga sunan daban-daban har wanda ba mu taɓa gani ba muna ta gani to ko da muka koma sai ga uwayen mu su ma sun hito da gudu wasu ga sunan komai ya ba su da abin ya ba su tsoro sosai saboda wutar ta daɗe tana ci akalla ina ganin har kusan ukun dare ana kashe wutar nan bata mutu ba hatta da ruwan saman da suka ta tahowa ba su kashe wannan wutar ba. in ka ce tashi hankali kaman understatement ne saboda duk duniya da dudura ya zama tabba gari ba ka tashi hankali ba saboda iyali na gaba daya ma ban ban san wuce gaba ne ko mu je mu aza ko ba an tashi alkiyama kaga ne mu asa kwana ta ce alkama amma abun da soki da da baya da abun mun samu ba ni iya ce ma ga abun da ya faru saboda abun ya wuce wuri duk wurin ga is covered with lightning and radiation wannan lamarin da ya kara dakile fata wadda yan Najeriya suke da ita ta samun dawar wutar lantarki wadda tuni ake fama da rashin ta tun kafin durƙushewar na'urar samar da wutar lantarkin na ƙasa na shehu malami nan bayan nepa transmission gaskiya muna cikin mawuyacin hali na taɓarɓarewar harkar wuta kullum wutan mu drofin take in yau ka gani ta lahiya lau gobe babu ta lahiya lau kuma cikin ma ana baka awa guda ko awa biyu duk da haka nan wata ko bohol ba ta tasowa kawo zuwa hada wannan rahoto dai mahukunta a wannan tashar ta wutar lantarki da ke garin birnin kebbi ba su ce komai ba akan wannan lamarin sai dai mutanen da lamarin kan iya shafuwa sun yi kira ga gwamnatin tarayya da ta kawo musu dauki zai dubala kofa sabuwa shugaban kungiyar murya talaka a najeriya na cikin masu wannan kiran ana sa ran za a ɗauki dogon lokaci an ka samu irin wannan matsala ba a samu wuta ba to kaga abin tashin hankali na gare mu sosai ya samu ya kira ga ita gwamnatin tarayya ita adda hakkin wannan abu na cewa da Allah a yi tsaye a yi gaggawar gyara wannan abu. Yanzu dai jama'ar jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara da ma jamhuriyar Nijar duk da yake Najeriya ta janye baiwa jamhuriyar Nijar wuta saboda takunkumin da ECOWAS ta ba mata akwai yiwuwar za su ɗauki tsawon lokaci kafin samun dawar wutar lantarki saboda wannan lamarin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir, to kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC za ku kuma iya bibiyar mu a shafukan shafukanmu na Facebook da Instagram da kuma Twitter da dai sauransu. Yanzu ga Maryam ta dawo da ci gaban labaran duniya. A jiya Alhamis shugaban jamhuriyar Dominican ya sanar cewa zai rufaye dukkan iyakokin kasar da ke makwabtaka da Haiti daga safiyar yau Juma'a saboda wata takaddama game da kogin Haiti. Za a rufe iyakokin sama na ruwa da na ƙasa da karfe shida na safe agogon ƙasar a yau Juma'a kuma za su ci gaba da kasancewa a rufe har sai abin da hali ya yi a cewar shugaba Luis Abinader. jamhuriyar dominican ta kuma tura motoci masu silki guda ashirin zuwa wani sansanin soja da ke kan iyaka ba mu da wani zaɓi da ya wuce ɗaukar wannan matakin mai tsauri abinda abina da ya shaidawa manema labarai kenan a yayin wani taron manema labarai a jiya alhamis ya ƙara da cewa mun shirya tsawon makonni da suka wuce ba kawai don wannan yanayin ba amma har da yiwuwar samar da rundunar wanzar da zaman lafiya a haiti Wannan matakin dai na zuwa ne bayan da jami'an Haiti da Dominican suka tattauna a ranakun Laraba da jiya Alhamis don ƙoƙarin cimma matsaya. a da kuma sa ran ci gaba da wannan tattaunawar. Ƙungiyoyin kare haƙoƙin adama guda 39 sun buƙaci a gaggauta sakin wasu masu fafutukar kare haƙoƙin bil'adama 'yan ƙasar Bangladesh su biyu da aka yanke musu hukunci a jiya Alhamis a Dhaka bisa zargin su da laifuffukan da bayanan da ba daidai ba da aka kwashe shekaru goma ana shari'ar. Adilur Rahman Khan da Nasiruddin Elan kowannensu ya samu hukuncin ɗaurin shekaru biyu a gidan yari. saboda rubuta laifuffukan take haƙoƙin adama a bangladesh don wani rahoto da ƙungiyar kare haƙoƙin adama ta odika ta wallafa a shekarar 2013 bayan wallafa rahoton kungiyar orica na shekarar 2013 wanda ya bayyana an aikata kisan gilla a lokacin wata zanga-zanga 'yan fafutukar biyu da ake zargi an tsare su ba bisa ka'ida ba a cewar kungiyoyin a wata sanarwa da suka fadda. Ƙungiyoyin sun kuma ce shari'ar da aka yi wa masu fafutukar na cike da saba tsarin aikin shari'a. Maryam Dauda kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A Najeriya yayin da 'yan kasar ke ci gaba da jimamin matsalolin da lalacewar tsarin wutar lantarkin kasar ya haifar a wannan makon. Masana kuma sun bayyana matakan da ya kamata a ɗauka wajen kare aukuwar irin wannan matsala a nan gaba. Daga Abuja ga rahoton Halima Abdulra'uf. Da sanyin safiyar ranar Alhamis sha hudu ga watan Satumbar shekarar 2023 ne 'yan Najeriya suka fuskanci daukewar wutar lantarki biyu bayan da tsarin samar da wuta a kasar ya lalace gaba daya kamar yadda kamfanonin rarraba wuta da dama a cikin kasar suka tabbatar. Tun dai 'yan Najeriya daga sassan kasar daban-daban suka fara tofa albarkacin bakin su akan matakan da ya kamata gwamnatin kasar ta dauka don kawo ƙarshen matsalar lalacewar tsarin samar da wutar lantarki ga al'ummarta. Sunana Koyibu Harrison, wannan National Grid Collapse it's become something normal a da muna da generator muna siya mai da diesel amma dai yanzu ina kuɗin da za a siya mai da diesel to yanzu ni na duba wai irin wannan ba zai iya ba so na je na fara amfani da solar kuma I've been using solar ya kusa shekara goma kenan and gaskiya it has helped me ni na gan kamar gwamnati ya kamata su sa kuɗi a cikin wannan solar abubuwa amma ma mutane dan kudi su siya solar power a gidansu at least zai iya to take care of some of their needs while gwamnati su duba yanda za a a gyara wannan national grid sosai sunana bashir musa usman gaskiya matsalar rashin wuta da yake damun najeriya abu ne da yake ya ci mana tuwo a kwarya ya kai ga lokacin da za a ce duk sa'an da babu wuta babu ruwa kuma babu yadda za a ce jama'a ta kasa za su iya zama babu ruwa yanzu haka ana sayar da diesel 950 naira akan yadda ake sayar da shi back in may 2023 650 naira per liter to yanzu duk wanda yake kasuwanci duk sa sa'an da babu wuta ya shiga wata haula saboda haka muna yi wa gwamnati kira sai da za su yi su samu su shawo kan wannan al'amarin. Malama Aisha ta Abubakar mazauniyar unguwar mabushi a birnin tarayya Abuja ta ce. Gaskiya in aka ɗauke mana wuta tun da safe ba a kawo sai da daddare. Sannan idan za ka je aiki ga yara kullum muna operator akan diesel gashi da tsada. In sola ne wani zubin ma aka yi ta ruwa sola din ma za ga kamar baya yi. Mafita shine gaskiya ya kamata gwamnati ta samu tsayayyen mutum wanda zai tsaya ya duba wannan al'amarin saboda shi yasa ai aka kawo yan rufa'i kuma kowa ya sani cewa yan rufa'i tsayayyen mutum ne gaskiya wannan al'amari a duba saboda duk inda za a yi idan ba tare da an samu wuta ba an masana'anta ba za su iya yin aiki ba a nasa bangare kwararre a fannin makamashi dakta yakubu sani wudil ya bayyana cewa za a iya maganin wannan matsalar kaɗan daga cikin hanyoyin da za a bi wajen maganin wannan matsala ta rushewar hanyar samar da wutar lantarki shine na farko dai sai an yi investing akan su kansu hanyoyin samar da wutar da inda ake rarraba wutar lantarkin idan ta zo da kuma wurin da ake generating wutar sai ya zama kowannen su yana daidai da zamani sannan abu mafi mahimmanci shine a yi abin da ake cewa diversification na energy sources wato an samar da hanyoyi irin na renewable energy harkar hasken rana na iska da hydro na ruwa idan ya zama ana generating wuta ta waɗannan hanyoyi to zai taimaka zai zama ba duka nauyin al'umma al'umma da kamfanoni ba a wa shi national grid din ba wannan zai taimaka masa wajen ya zama ya dade ba a samu irin wannan matsala ba abu na gaba shine sai an rage cin hanci da rashawa a fannin wutar lantarki din a cewar alkalman kididdiga daga kamfanin tcn najeriya ta fuskanci lalacewar tsarin samar da wutar lantarki a kasar da akalla sau 46 tsakanin shekarar 2017 zuwa 2023 halima abdulrauf murya amurka daga abuja najeriya a gaida halima abdulrauf to a jamhuriyar nijar kuma wata kotu a birnin yamai ta ba da belin marugun 'yan adawa kuma tsohon firaministan kasar hamma Ahmadu bayan da ya gabatar da kansa a gaban hukumomi sawoyi kaɗan da komawarsa gida bayan shafe shekaru biyu yana gudun hijira a kasashen waje wakilin muryar amurka a yamai suleiman muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani tsohon firaminista hama amadu wanda ainihi daga gidan yari ne ya sami izinin zuwa ganin likitansa a kasar faransa a watan afrilun 2021 saboda haka dawowarsa gida nijar ke da wuya bai bata lokaci ba wajen gabatar da kansa a gaban alkali domin ya yi bayani kamar yadda lauyansa metr musibu bakar ya bayyana mana Il est venu, je te confirme, et il a suivi euh, son interrogatoire de fond. Ya ce da ya dawo ya amsa tambayoyin alkali kuma mun shigar da bukatar a yi masa sakin talala. Haka kuma an amince da wannan bukata kamar yadda aka yi wa saura. Ina tabbatar muku cewa an yi masa sakin talala saboda haka ajiya ya yi kwanansa na farko a cikin iyalinsa. an bi dukkan ka'idodin da ya kamata domin ya bayyana gaban alkali mai bincike wanne ya saurare shi ciki da waje dama doka ta ce ana iya gabatar da bukatar bada beli a duk lokacin da ake so haka kuma aka yi a ƙarshe an yi masa sakin talala A cikin daren litinin din da ta gabata wayewar talata ne madugun 'yan hamayya shugaban jam'iyyar model lumana hama Amadu ya sauka birnin ya mai bayan hijirar shekaru biyu a kasashen waje. La'akari da sabon yanayin siyasar da aka shiga a Nijar tun ranar 26 ga watan Yuli ya sa wasu manazarta ke fassara dawowarsa gida tamkar wani matakin share fagen shirye-shiryen zaɓukan da gwamnatin rikon ƙwarya za ta shirya a gaba. kwar yake matsalolin da ya fama da su a baya na iya zama wani shingen da ka iya hana masa shiga wannan fafatawa da wannan dalilin nema ya buƙaci magoya bayansa su zaɓi ɗan takarar 'yan adawa muhammad usman a zagayen farko na zaben shugaban ƙasa na watan disambar 2020 da zagaye na biyu da ya gudana a fabrairun 2021 Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A farkon makon nan ne Majalisar Wakilan Amurka ta sanar da shirin kaddamar da binciken da mai yiwa zai fara shirin tsige shugaba Joe Biden da aka same shi da laifi. Wato bisa zargin amfana da wasu harkokin kasuwanci da ɗansa Hunter Biden ya yi da wasu ƙasashen waje. za ku ji shari kan wannan batu sannan a ranar litinin din da ta gabata ne amurkawa suka yi tarukan tunawa da harin 11 ga watan satumba da aka kawo amurka har-haren da suka yi sanadin mutuwar dubban mutane a wannan karo harin ya cika shekara ashirin da biyu da ukuwa kenan kuma za ku ji yadda wani tsohon jami'in tsaro ya mana waiwaye kan abin da ya faru a wannan rana yau batutuwan da za mu tattauna a kai kenan sunana mahmud lalo madalla to kamar yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin a farkon makon nan ne majalisar wakilan amurka ta sanar da shirin kaddamar da binciken da mai yiwa ya kai ga shirin tsige shugaba joe biden bisa hannu da ake zargin yana da shi a wasu harkokin kasuwanci da ɗansa hunter biden ya yi da wasu ƙasashen waje shugaban majalisar wakilan amurkan kevin mccarthy shine ya sanar da hakan a ranar talata inda ya ce akwai bukatar amurka su san abin da ya wakana kan zargin da ake yi wa biden cewa ya samar wa ɗansa hunter alfarma a lokuta da dama wajen gudanar da harkokin kasuwancinsa These are allegations power, obstruction, and Makafi kenan yake cewa waɗannan zarge-zarge sun shafi amfani da matsayinsa ba bisa ka'ida ba da hanayin doka ta yi aikinta da kuma rashawa. Kuma akwai buƙatar majalisar wakilai ta bincike su. shi yasa a yau nake ba kwamitin majalisar umarni da ya kaddamar da binciken shirin tsige shugaba joe biden shugaban majalisar wakilan amurka kevin mccarthy kenan dangane da haka na tuntubi dr nasir damowa malamin jami'a a jihar florida da ke shari'a kan siyasar amurka inda na fara da tambaye shige da ke kallon wannan al'amari su republicans eh, wato masu tsawatsar ra'ayi din nan mm. su ne suka ta misa da eh, ai tun da suka ɗauki abin nan shugabancin majalisar ai suke ta bincike kuma shi dan biden ɗin suke ta bincike amma yanzu ba su samu wani laifi wanda za su ba ma shi uban ba ai uban ne suke suke son su su takura ma to an ba samu wani abu wanda za su takura masa da shi ba to amma sai yanzu suka akwai damun kasan za a yi abin nan akwai possibility a yi government shutdown rahe gwamnati saboda babu kasan su komi nasu akan abin ga yake a kasafi yake to kasafin da kudin da aka ɗiban gwamnati ya kusa karewa kuma dole ne a yi ƙara shi ana so gwamnati ci gaba da aiki mm. to ga wannan abin ya zo kusa sai suka ce to idan shi wannan makati bai bai fara batun binciken tsige biden ba ce za su tsige shi daga kujera abin wato kamar dai shi makasi ana tirsasa shi ne kenan ya dauki wannan mataki kwarai kuwa kwarai su waɗannan yan ah, waɗannan fadaden su magic taylor green da kuma irin su gad na ah, florida su ne suka taya mishi eh, abin nan kamar su ɓangaren 'yan democrat ya suke kallon wannan sanarwa da shi makafi yi so na saurari wani wanda ke ba da shari'a sosai ya ce ba in don kwararrun dalilai babu su wanda za a tsige Biden. To amma saboda siyasa ce ko da ta mishin hankali kawai aka yi su suna ganin za su ci galaba. So ya ba da shawara ga 'yan Democrat ta ce gaskiya kada su ɗauki abin da wasa. su tashi tsaye in kare shi za su duk abin da za su su ɗauki mataki game da abin. Dr. Nasir Damowa kenan malamin jami'a a jihar Florida da ke sharhi kan siyasar Amurka. Da wannan kenan To a kuma ranar Litinin din da ta gabata Amurkawa suka yi tarukan tunawa da harin sha ɗaya ga watan Satumba wanda ya halaka dubban mutane ciki har da waɗanda suka mutu a jihar New York. A ranar ta sha ɗaya ga watan Satumba shekarar 2001 wasu jiragen fasinja guda biyu suka afkawa dogayen tagwayen gine-gine da ke birnin New York. Malam Ibrahim Ahmad ɗan asalin Najeriya ne mazaunin birnin na New York kuma tsohon jami'in tsaro ne a jihar. ya yi waiwaye kan abin da ya faru a wannan rana a wannan tattaunawa da suke da abokin aiki baba yakubu makeri to gaskiya ba karamin tashin hankali ba ne sama gaba ɗaya sararin samaniyan garin kura ya baɗe da hayaki wanda duk wanda ya san yadda cikin wannan garin yake da ɗimbin jama'a da suke shiga da fice a ce irin wannan abin ya faru irin wannan tashin hankalin da baka zata ba baka taɓa kawo a kanka ba kuma kafin ka ankara gari ya ɗimoce hanyoyin jirage aka tattoshe su aka ba mu kayan aiki aka kawo mana tsari wanda za mu kasance muna bibiyan ƙarƙashin jirgin ƙasa domin duk abin da aka gani a wannan lokacin ya kamata a tsayar da shi ko me aka gani ka rike in za ka shiga jirgi ne in za ka fita ne kai aka toshe duk hanyar watan da kafa wanda yake zai kai mutum ko ya fitar da shi zuwa cikin gari malam ibrahim ahmad kenan tsohon jami'in tsaro da ke zaune a new york to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin duniyar amurka na wannan makon sai kuma ni makon idan allah kai mu yanzu a madadin baba yakubu makeri fiona nandudu da kuma des mcconnell da suka taimaka wajen hada wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa mu kasance lafiya To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana ta imel. Sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Isa Gurgu mai maganin sabon layi birnin Gwari sai Yakubu Makeri ta Sharkeji da Nuhu mai wanki da guga ta Sharkeji. a ƙarshe da Muhammad Ahmad Usman Tungar Makeri suka ce salam VOA Hausa ga sakon mu zuwa ga gwamnatin jihar Kaduna da karamar hukumar birnin Gwari da su miƙe tsayuwar daka wajen kakaba 'yan ta'adda da suke addaba ƙasar birnin gwari musamman ma yammacin birnin gwarin suka ce da fatan allah ya kawo mana ɗauki to amin sun amin Sako na gaba ya fito ne daga jamhuriyar Nijar na Malam Hamidu Kalala Buwa jihar Defa inda ya ce salam ya Hausa ina fata kowa yana lafiya. Ina son ku bani dama in kira ga shugaban gwamnatin soji na Nijar da ya dubi talakawan Nijar da idan rahama saboda a gaskiya talakawan Nijar na cikin matsalar karancin abinci saboda haka gwamnati ta miƙe ta samar da isasshen abinci da kuma sayar da shi ga talakawa kan farashi mai sauki sako na gaba ya fito ne daga shewa adamu rajau wanda yake cewa salam voa a hausa hakika katsewa wutar lantarki da aka samu a daukacin fadin najeriya alama ce da ke nuna cewa lallai akwai jan aiki a gaban shugaba bola tinubu da ke buƙatar kulawar shi matuka a wannan bangaren domin kuwa babu wata ƙasa da za ta ci gaba ba tare da samun isasshen hasken wutar lantarki ba. Sai sakonmu na gaba kuma na ƙarshe wanda lokaci ba mu damar ɗauka a yau na Sani Bulle Kampala Malam Maduri Jihar Jigawan Najeriya. ya ce salam ya hausa a gaskiya bacin ranar demokuraɗiyya ta duniya mu kam a faɗin nahiyar afirka sai dai kawai abu ya rima a sha kiɗa saboda yadda shugabannin afirka ke gudanar da tasu demokuraɗiyyar ba mu san daga inda suka samu wata ba ta masu muna fatan za a ci gaba da aiko mana sakonni masu ma'ana ta rubutu mai kyau. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice a yau Juma'a rundunar sojan Ukraine ta sanar da cewa ta sake kwato ƙauyen Andrevka mai tazarar kilomita goma kudu da muhimman birnin Bakhmut da Rasha ta mamaye bayan ƙazaman faɗan da ya auku tsakanin sojojinta da na Rasha. Nasarar da Ukraine ta samu a baya-bayan na a kai hare-haren ramuwar gayya na zuwa ne kwanaki kaɗan gabanin ziyarar da ake sa ran shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai kawo nan birnin Washington. 'Yan sa'o'i kaɗan bayan da mahaukaciyar guguwar Daniel ta saukar da ruwan sama kamar da bakin kwarya a gabar tekun Libya, inda ta yi sanadin ɓallewar madatsun ruwa da kashe dabban mutane. Wasu na kallon lamarin a matsayin guguwa mafi muni da ta haddasa barna sosai da aka taɓa gani a yankin tekun Bahar Maliya. Wasu ƙwararru a fannin kimiyya sun bayyana guguwar ta baya-bayan nan a matsayin mummunan yanayi da ke da nasaba da sauyin yanayi. Manazarta sun faɗawa muryar Amurka cewa rikice-rikice da takaddama siyasa da kuma yin watsi da ababen more rayuwa al'umma su ma sun taka rawa wajen jefa ƙasar libya cikin wannan yanayin yayin da ruwan sama kamar da bakin kwarya na guguwar daniel ya fasa madatsun ruwa guda biyu inda ya tafi da gaba ɗayan wasu unguwanni da ke birnin dana ya kai su teku. kimanin ma'aikatan kamfanonin kera motoci goma sha uku a amurka suka tsaida ayyukansu tare da gudanar da zanga-zanga a yau juma'a bayan da shugabannin su saka kasa ɗinke barakar da ke tsakanin bukatun ƙungiyoyinsu a tattaunawar kwantiragin aikinsu da ake yi To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ne gabatar da shirin da kuma des mekonen da ya kula da sauti ya kuma ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yanzu ne murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.